Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum mu!" da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. a yau litinin 15 ga watan mayu na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga baba da kanun labarai. maryam Birtaniya ta sanar a yau litinin wani sabon shirin tallafi na soja ga kasar Ukraine a daidai lokacin da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya isa Birtaniya don tattaunawa da Prime Minister Rishi Sunak. taron karshen mako na shugabannin hukumomin kudi na kungiyar g7 ta masu karfin tattalin arziki a duniya bai ware kasar china a matsayin barazana a cikin sanarwar da suka fitar a bayan taro ba amma alamu ya nuna cewa kasar mai karfin tattalin arziki na biyu a duniya za ta fuskanci cikas a taron kolin da za yi a hiroshima a wannan mako a yayin da alamu ya bayyana cewa akwai yiwuwar zuwa zagaye na biyu bayan tattara ƙuri'un zagayen farko a zaben shugaban ƙasa a turkiya shugaba Rajab Tayyip Erdogan ya nuna kwarin gwiwa a yau litinin cewa zai yi nasara. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugabannin kungiyar 'yan tawayen UFPR a Nijar sun ba da sanarwar ajiye makamai bayan da suka gana da shugaba Muhammad Bazoum a fadar sa a ƙarshen mako. Bayan haka za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Taraba a Najeriya ta tabbatar da tashin wani abu da ake kyautata zato bom ne da aka sarrafa a gida a unguwar Daurawa da ke karamar hukumar Jalingo har akalla mutane uku suka jakata. Sannan kuma za ku ji cewa yayin da ya rage 'yan kwanaki a rantsar da sabon shugaban ƙasa a Najeriya. 'yan ƙasar na ci gaba da bayyana mabambantan ra'ayoyi game da yadda shugaba muhammadu buhari ya tafiyar da gwamnatinsa to ya bada tsaro inda tsaro ne domin da ya hau local government sama da goma sha wani abu a karkashin boko haram a maiduguri amma duk ya dawo saura guda daya buhari ne lokacin kamin ubangiji allah ya bashi mulki ya yi alkawula masu yawa cewar talaka zai gani a ƙasa lokacin na mu muna sayan buhun shinkafa naira dubu bakwai yau an waye sahiya fangon shinkafa ya zama dubu ɗaya ɗari bakwai dubu ɗaya ɗari shida To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba, kamar yadda muka saba a kowace ranar Litinin a wannan lokacin. Yau ma muna nan tafa da shirin ilimi wanda baban gida Jibrin ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma makeri. Birtaniya ta sanar a yau Litinin wani sabon shirin tallafin soja ga kasar Ukraine a daidai lokacin da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya isa Birtaniya don tattaunawa da Prime Minister Rishi Sunak. shirin tallafin ya hada da ɗaruruwan makamai masu linzami da kuma jirage marasa matuka masu kai hari daga nisa birtaniya ita ce kan gaba wurin faɗaɗa ƙarfinmu na soja a ƙasa da kuma ta sama a cewar wani saƙon da zelensky ya kafe a shafin twitter wani wannan aikin haɗin gwiwan da zai ci gaba zan gana da abokina rishi za mu tattauna akan muhimman batutuwa gaba da gaba da kuma tare da tawagoginmu za a gudanar da tattaunawa a yau litinin ne a ofishin firaministan na chequers wannan wani lokaci ne mai muhimmanci ga jajircewar ukraine ga wannan mummunan yaki da take yi in ji sunak a wata sanarwa taron ƙarshen mako na shugabannin hukumomin kuɗi na ƙungiyar g7 ta masu ƙarfin tattalin arziki a duniya bai ware kasar china a matsayin barazana a cikin sanarwar da suka fitar a bayan taro ba amma alamu na nuna cewa kasar mai karfin tattalin arziki na biyu a duniya za ta iya fuskantar babban cikas a taron koli da za a yi a hiroshima a wannan mako. kokarin fafatawa da yadda china take samun ci gaba a duniya shaida ne a wurin taron shugabannin kudin na g7 wanda aka shafe kwanaki uku ana yi a nigata na kasar japan inda suka gudanar da taron su na farko a cikin shekaru goma sha hudu da suka gabata da nufin samun galaba akan kasashe masu tasowa taron da brazil da comoros da india da indonesia da singapore da kuma korea ta kudu suka, gudanar ya mai da hankali ne akan batutuwa na bashi da zuba jari a manyan gine-gine domin fafatawa da ayyukan gine-ginen da china ke yi da kuma gina hanyoyi a cewar masu sharhi abin da ke faruwa yanzu a kungiyar ta G7 sakamako ne na sauyi da aka samu a duniya bayan da Amurka ta rasa tasirinta na isa ko ina a duniya, in ji Masamici a Adachi, wani masanin tattalin arziki a cibiyar USB Securities. ya ce har yanzu babu wanda ya zayyana wani tsari da zai sauya wato a akalar wannan shugabanci da china take yi To kafin ku ji karashen labaran za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar shugabannin kungiyar 'yan tawayen UFPR sun ba da sanarwar ajiye makamai bayan da suka gana da shugaba Muhammad Bazum a fadar sa ƙarshen mako. Rashin gamsuwa da yanayin tafiyar da al'amuran mulki ne dai ya sa wasu 'yan Nijar ɗaukar makamai a shekarar 2019 a ƙarƙashin ƙungiyar 'yan tawayen UFPR da ke da shalkwata a iyakar ƙasar da Libya. Sai dai a cewar 'yan tawayen lura da yadda aka fara ganin alamomin kamanta gaskiya ya sa suka amince su ajiye makamai. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Mani Barma ya aiko mana ƙarin bayani daga birnin Yamai. Eh, nous avons réfléchi avec des camarades et avons décidé, vu le contexte, la situation générale du pays, Shugaban kungiyar 'yan tawayen UFPR Mahamudu Sala kenan lokacin da yake bayani kan mafari da shi da wasu abokansa suka kafa kungiyar da sun mayar samar da mulki na gari a Nishar. Yana mai cewa tun daga wancan lokaci wasu suka kaddamar da ayyukan tuntubar bangarori domin shiga tsakani. Ya kara da cewa a tsawon shekaru akalla uku abubuwa da dama sun faru. Yau mun yanke shawarar mu dawo gida. Mun zo mu sulhu da gwamnati. mun yi niyyar samar da zaman lafiya a Nijar. Kungiyar UFPR e muna da guri da dama amma kuma mun lura da sauyin da aka fara samu wajen tafiyar da lamuran ƙasa. Shugaban ƙasa ya yi mana ta yin zaman lafiya saboda haka mun yi nazari mun kuma tuntuɓi abokan tafiyarmu mun amince mu sasanta da ƙasa ba tare da tsoma bakin kowane ɗan ƙasar waje ba. Euh, avait initié une médiation, nous avait tendu la main. nous avait demandé de venir ici pour faire la paix. Kakakin waɗannan 'yan tawaye na ƙungiyar e FPR Abdulkader Muhammadu Sangare ya ayyana cewa babu sharuɗan da suka gindaya wa hukumomi kafin su yarda su ajiye makamai. A yadda suka fahimci mahimmancin zaman lafiya suna masu yin nadamar bijirewa ƙasa a baya. Babu yau wanda zai aikata wani abu wanda yake na ɗaukar makami ne ta bai yi ba da nasin. Alhamdulillah da Allah ya mu cikin gida lafiya. kuma mun dawo ba tare da mun ɗora wasu ka'idodi ba ko wasu wasu da na cewa sai amuna ka ko amuna kaza ni yanzu kwata-kwata hankali na ya dawo shugaban jam'iyyar hamayya sdr sabuwa habibu kane daure ya yaba da wannan yunkuri na neman zaman lafiya ko da yake a ra'ayinsa hanyoyin da aka bi wajen kulla wannan yarjejeniya na buƙatar gyara in ana yin sulhu akwai matakai wanda ya kamata a ɗauka lokacin da suka ga juna ba su hito suka yi ma mutane wata sanarwa ba cewa ga abubuwan da suka tattauna kansu ga yanda za a yi a amshi makamai hannunsu kuma ga abubuwan da su suke da bukata don ya zamanto sun zamana lahiya saboda ya abin da sa suka ɗauki makamman suna da wasu bukatu ne to yana da kyawu duk wani wanda ya ɗauki makamai in har za a yi wani sulhu tare da shi ya zamanto an sa hannu bisa kan wata yarjejeniya abinda ake ce ma akor saboda in babu akor babu yarjejeniya wadda take rubuce ai an yi gabanza. daga wani yankin da ke kan iyakar Nijar da Libya wanda ta mayar da shi hadkwatarta kungiyar 'yan tawayen ta Union de Force Patriotic pour la Refondation de la République UFPR a takaice a tsawon shekarun nan uku na baya ta sha yada fayafan audio da video domin tunatar da hukumomin Nijar akan manufofin da ta sa gaba. haka kuma kungiyar ta ɗauki alhakin harin da aka kai wa wani ayarin dakarun nijar a waje jandurku a shekarar 2021 lamarin da ya sanadin mutuwar jandarma daya tare da raunata wasu sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar Madalla a gaida Sulaiman Mani Barma har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar. A yayin da alamu ya bayyana cewa akwai yiwuwar zuwa zagaye na biyu bayan tattara ƙuri'un zagayen farko a zaben shugaban ƙasa a Turkiyya. Shugaba Rajab Tayyip Erdogan ya nuna ƙwarin gwiwa a yau Litinin cewa zai yi nasara a yayin da babban abokin hamayyarsa kamal klim darogolo ya ce shi ma zai lashe zagaye na biyu erdogan wanda ya kwashe shekaru 20 yana mulki kuma shugaban da ya fi dadewa kan kargar mulkin kasar ya taka rawar gani fiye da yadda ake zato a zaben sai dai ya gaza samun kashi 50 cikin 100 da ake da bukata bayan kirga sama da kashi 99.4 cikin ɗari na akwatunan zaɓe arduwan yana kan gaba da kashi 49.4 cikin ɗari yayin da abokin karawansa click da yana da kashi 45 cikin ɗari a cewar shugaban hukumar zaɓe yana faɗawa manema labarai akwai akwatuna daga ƙasashen waje da ba a riga an kirga su ba idan batun zagaye na bin ya tabbata to za a gudanar da shi ne a ranar 28 ga watan mayu a ƙarshe firimiyar ƙasar china linkwan ya shaidawa shugaban eritrea isaias afwake da yake ziyara a china a jiya litinin cewa ya kamata ƙasashen biyu su zurfafa haɗin gwiwar samun cin moriyar juna tare da ci gaba da kyautata hulɗan aiki tare bisa manyan tsare-tsare a wani taro da suka gudanar a birnin beijing a kan batun tekun maliya eritrea na iya kasancewa yanki mai muhimmanci ga china da saboda kusanci da suez canal da kuma turai zuwa arewa da yankin larabawan gulf da tekun india zuwa kudu maso gabas a yayin da china ta karfafa wato kasancewanta a yankin kurya afirka Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake leƙa ɓangaren rahotanninmu. Rundunar 'yan sandan jihar Taraba a Najeriya ta tabbatar da fashewar wani abu da ake kyautata zato bam ne da aka hada a gida a unguwar Daurawa da ke karamar hukumar Jalingo babban birnin jihar ta Taraba, lamarin da ya yi sanadiyar jikata akalla mutane uku. Wannan dai shine kusan karo na hudu da aka samu tashin bom a garin abinda masana harkokin tsaro ke ganin ya kamata hukumomi su ɗauki matakan da suka dace. Wakilin muryar Amurka a Jalingo, Lado Salisu Garba na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. wannan bam kiran hannu ko ko in ce abun fashewa da ya fashe a unguwan daurawa da ke karamar hukumar jalingo a jihar taraban inda ya fashe a karkashin wani mashaya da ke wannan anguwa na daurawa lamarin da ya janyo jikkata wasu mata guda uku amma dai biyu kam nan take aka sallame su ɗaya ko har yanzu tana asibiti tana karban jinya kamar da yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar taraban asp usman abdullahi ya shaida min cewar to ya lamarin ya kiran gare da sauki ainihin bai barna ba sosai wata ce ta ji ciwo da kafar bayan ita kuma ba dama su uku suka san samu rauni ita ta fi jin rauni a kafan amma guda biyu duka nan take haka musu jinya ka sallame su yanzu wani hali al'umman wannan yanki ke ciki ana zaune zaman lafiya jama'a kowa ko ana walwala ana harkoki ba hankali ko tsangwama wasu sun ce wai jami'an yan sanda sun je sun shinge gurin sun hana kowa yin mu'amala da wannan yanki me gaskiya al'amari eh domin gudun kar akwai wani bom da aka saki ajiyawa ne kar mutane ba su sani ba tashi don dama na daga cikin tsarin su ba ɗaya suke ajiya ba biyu suke ajiya ajewa in an tada daya kasan al'umma na sun kallo ka zuwa taro a inda ɗayan yake to nan kuma ga ɗayan ta tashi to shine jama'an tsaro wanda suke da ƙwarewa musamman kan harkan bom hmm. suka suka cinge gurin don su hana mutane shiga wannan yanki. to eh, daga lokacin da wannan abu ya auku zuwa yanzu eh, ba dai wani wanda ya kara tashi ko kuma wanda ya dauki hakkin kawo ajiye abu. babu ba mu samu labarin ga wanda ya dauki hakkin ajiye wannan ba kuma ba wanda ya kara tashi zuwa yanzu. alƙalman ƙididdiga na nuni da cewar daga shekara ta dubu biyu 2022 zuwa 2023 wannan bam ko kwance abin fashewa dai ya tashi kusan sau hudu ko sau biyar a jihar Taraban kuma dai duk yana yawan faruwa ne a mashaya to ko me ke sa hakan ke faruwa kuma ta yaya za a bi a magance wannan matsalar yawan tashin bama ba mai kiran hannu ko kwance ababen fashewa a mashaya a jihar Taraban tambayar kenan da na yawa comrade Umar Usman wanda ke fashin baki akan al'amura na yau da kullum musamman abin da ya jibanci yanayi na tsaro wanda ya ce na farko shine ya kamata gwamnati gwamnati ta tashi da su da jami'an tsaro kwarai da gaske su tsaurara bincike akan daga ma ina ne wa'annan abubuwan ake samo su shine na farko da gwamnati sai ta dakile shi kamun nan za a samu hanya da za a iya hana wannan abu amma matukar gwamnati bata dakile hanyoyi da ake shigar da wa'annan abubuwan ba ko ko inda ake ma yin wannan abubuwan tunda in ka dubi a yau bom da ya tashi na jihar Taraban nan bom ne wanda aka yi ta na haɗin gida ne ba wai wanda aka kawo ta ko gurneti ne ko wani wannan ba bom ne wanda na haɗin gida wanda aka akan iya yin ta da taki da wasu ababai dai masu fashewa to lallai gwamnati sai ta tsaurara bincike akan daga ina ne ake hada wayannan abubuwan har ma a samu nasarar da za a dakile shi wannan idan matukar gwamnati bata dakile inda ake hada wannan abubuwan ba to gaskiya akwai kalubale kwarai da gaske a gaban al'umma da ita kanta gwamnati irin ababen fashewa ko ko in ce bom kirar hannu dai sun sha tashi a mashaya a jihar Taraban kamar dai wanda ya faru a baya bayan nan a yankin karamar hukumar Ardokola inda ya tashi a wata mashaya mashaya a kasuwan shanu na Ardo Kwala da ke jihar Taraban wanda ya sanadiyar kashe mutane hudu nan take ya ko jikkata wasu da dama. Kwalam sai ga shi kuwa ya sake tashi. A wata mashayar dai har yanzu a yankin Daurawa da ke karamar hukumar Jalingo babbar fadar jihar Taraban. Lamarin da ya jikkata mata uku. Aka sallami biyu nan take ɗaya ko tana asibiti tana karɓan jinya. Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya. A gaida Lado Salisu Garba. Yayin da ya rage sauran 'yan kwanaki a rantsar da sabon shugaban kasa a Najeriya, 'yan kasar na ci gaba da tofa albarkacin bakinsa game da yadda shugaba Muhammadu Buhari ya tafiyar da harkokin gwamnatinsa. Wakilin muryar Amurka Ibadan Hassan Umar Tambuwal na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton. a yayin da ya rage 'yan kwanaki a rantsar da sababbin shugabanni a Najeriya ciki har da shugaban kasar Najeriya har yanzu 'yan Najeriya na ci gaba da mayar da martani a game da yadda shugaba Buhari mai barin gado ya tafiyar da gwamnatinsa. Sunana Gaga Muhammad. Eh abubuwan da yake ba za a manta da Buhari ba suna da yawa ba ɗaya bane ba biyu bane kuma ba uku bane. To ba mu kaɗan daga cikin abubuwan da ya yi. To Buhari lokacin kamin Ubangiji Allah ya bashi mulki ya yi alƙawula masu yawa. Cewar talaka zai gani a ƙasa. Lokacin nan mu muna sayan buhun shinkafa naira dubu bakwai ana sayan kwangon shinkafa naira ɗari uku yau an waye sahiya kwangon shinkafa ya zama dubu ɗaya ɗari bakwai dubu ɗaya ɗari shida shingaba aka yi ko baya kaga tara nan wahala ya shiga buhu yanzu ya kai dubu eh, dubu arba'in ba ɗaya kaga nan ci gaba ta mai gina rijiya ce nan talaka bai ga komi ba bayan wahala sannan buhari ya yi alkawalin tsaro yanzu buhari ya zo an ce kai rufe boda talaka zai shiga wahala a ce a'a zai rufe boda a yi noma to talakan da ya gudu ya bar gonarsa da inda aka haife shi ya bar garin su ban san iyaka ba makiyayi wanda yake bai san komai ba an sani ba shi na ji shi na gani sani shi tafi karfin sa an zo an dauke shanu an kokora an basu haka nan sannan kuma idan an ka zo an ka dauki dan uwanka sai ka sai da sama da anu duk da ga hannun ka zo ka asu dan uwanka to ina magana kiwo ina magana noma ba ba da tsaro ba an yi alƙawarin hanyoyi ban ga wata hanya guda wadda aka cewa an jara ba a cikin mulkin Buhari yan mutum kuma ya mutu daga yanzu ta san mamakwa shi shi na son higa kwanta gore gani a jihar Borno akwai kananan hukumomin da yan ta'adda suka karbi amma yanzu har ya karɓo su ba ka ganin cewa nan ya yi kokari billahi lazi la ilaha ko ce ma an gama da boko haram bai san abin da boko haram sunana abdullahi mai turare zango ibadan to buhari ubangiji Allah ya saka mai da alheri ya yi abubuwa na alheri masu yawan gaske a cikin mukamai guda ɗari ya ba da tabanin da wani abu yan arewa saboda haka an jinjina mishi kuma Allah ubangiji ya hutar da shi lafiya in ya sauka to a gefen tsaro to ya ba da tsaro in don tsaro ne domin da ya hau lokal government sama da goma sha wani abu a ƙarƙashin boko haram a maiduguri amma duk ya dawo saura guda ɗaya saboda saboda ka ai yayi kokari na laifi a gihin hanyoyi ba a Najeriya to hanyoyi a Najeriya kin hirijiya nike domin bana yawo gurgudo iya inda ni je ni kana iska in gyara domin yanzu haka in ka bi hanyar gada Lagos kwata kwata minti 30 ya kai ka sai dai shirin Gosilo ne abala bala bala sai aka yale mulkin Buhari ba wai bai da cewa ba amma abu da ya bata su ce mu kawai canja kudin down ya dame ni da yaro da abinci da komai su ne ba abu da ya yi mu to da kowa ya yi lafiya isoke shi lafiya amma abu da mutane sun gya masi to da ya ga wani ya siga ba su kawai gasi ga siga gasi na baka komai da komai komai ko ya hau yansu ko ya te buhari a iberi su kawai yi abun da kwakwalwansu allah ya ba si kuma ya yonda bai yonda ba yana wajen su ke idan aka yi magana wajen tsaro wajen kiwon lafiya wajen hanya buhari ya yi kokari ya yi kokari saboda lokacin nan akwai surutu da yawa amma allah ya kese duka hassan umar tambuwal murar amurka daga ibadan a nigeria To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. ilimi garkuwar dan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙarin Masu sauraron salamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa dan adam. Sanin kowa ne cewa yanzu haka makonni biyu ya rage wa gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari mai barin gado ya mika mulki ga wata sabuwar gwamnati a gargashin jagorancin zaɓaɓɓen shugaban Najeriya Alhaji asuwaju bola ahmed tinubu na jam'iyyar apc da kowane irin rawa gwamnati mai barin gado ta taka wajen bunƙasa ilimi a najeriya wannan shine batun da zamu tattauna tare da wasu shehunan malamai da fatan za a yi sauraro lafiya batun ilimi dai na ɗaya daga cikin manufofin kowace gwamnati musamman ma dai a ƙasashe masu tasowa irin najeriya gwamnatin shugaba muhammadu buhari mai barin gado ta bulo da wasu shirye-shirye na inganta ilimi kamar da ta yi alkawari tun kafin ta hau kan karagan mulki ko da yake dai ba dukkanin alkawuran da ta dauka ne ta cika ba akwai wasu matakai da gwamnati ta dauka na bunƙasa ilimi shi kuwa har da dawo da koyar da tarihi da kuma amfani da harshen gida wajen koyar da yara a makarantu matakin da kuma dr bashir kuzo malami a jami'ar kimiyya da fasaha da ke mina ta jihar neja ya yaba da matakin abu na farko dai shi ministan ilimi wato mala adamu adamu akwai gudunmuwar da ya ba ilimi wajen nan gaba in Allah ya so ana fatan za a ga wannan alkhairan da yawa kuma wanda zan cika zan ba da misalin su kamar guda uku na farko dawo da karantar da tarihi a cikin manhajar karatu domin tarihi kan sa a kalli baya a gano abin da ake da shi a baya a ga inda ake yanzu a kuma hari nesa akwai mamaki da aka cire tarihi a wurin karantar da ɗalibai to dawo da wannan ba karamin tasiri bane abu na biyu kuma da yayi ko ya samu a cikin zamanin sa shine cire ilimin wato karantar da jima'i a ilimin jima'i a cikin makarantu da ya cire wannan wannan shi ma wannan ba karamin gudunmuwa ba ce ga harkar ilimi sannan abu na uku shine wannan tabbatar da karantarwa da harshen gida ko harshen uwa a wato wannan mataki na karatu idan ba a manta ba unesco ta daɗe tana magana akan cewa enrollment wato jan dalibai zuwa makarantu akwai tarnaki da yawa wanda ana bukatan jawo dalibai yara da yawan gaske su shiga cikin harkan karantarwa amma wannan in ka duba kasashe irin namu za ga yaran da suke wajen makarantu da ake ce musu out of school suna da yawan gaske to daga cikin babbar hanyar da za iya jawo yara da yawan gaske a cikin harkan karantarwa shine karantar da su da mother harshen uwa wannan abu yana da tarihi bayan tarihi a wannan kasar tamu akwai tarihi a duniya baki daya idan baka manta ba wato kasashen larabawa da suka zo bayan zuwan musulunci suka dauki kimiyya suka yada kimiyya a duniya da can greek girkawa suke rike da wato ainihin ilimin kimiyya da duk ilimukan da ka sani lokacin da aka zo aka samu daula ta musulunci a lokacin wani khalifa da ake ce masa ma'amun babban abin da suka dauka na mataki na farko an yi wani gida da ake ce mashi house of wisdom wato baitul hikima abin da suka dinga shine translation fassara wato ainihin abubuwan da girkawa suka yi da harshen larabci wannan fassara shi ya kai ga su waɗanda suke larabawa da kuma wanda suka musulunta tun da harshen larabci ya zama shine harshen sai zama musu da sauki suke gane abubuwan da girkawa suka gina akan kimiyya wannan yasa daga nan suka bunƙasa kuma da suka kamo in mutum ya karanta tarihin kimiyya da fasaha misali zaka ji an ce su abin da ya bambanta gudunmuwar musulmi a cikin tarihin kimiyya da fasaha bunƙasan wato sciences shine su duk abin da ya zo daga greek suna kritikin ɗinsa wato sukan tsaya su tuhume shi su bincika su tuhuma daga nan sai su gina me ya sai ka haka domin sun fahimci harshen sun gane abin da wato yake ciki to amma mu an daɗe a ƙasashe irin namu misali najeriya da sauransu abinda ake karanta kusan ana karanta ne a haddace kawai don a ci jarabawa a samu kwali to wannan shi yasa ci gaba ke zama mana da wahala fahimtar ilimi ya zama da wahala to sai dai kuma a yayin ake yaba gwamnati don gane da bullo da wasu matakai sai dai kuma har yanzu gwamnatin musamman ma da fadar shugaba muhammadu buhari na tafiya hawainiya wajen rattaba hannu akan wasu kudirce-kudirce da majalisun dokokin najeriya suka amince da suka hada da batun daidaita ta sahun masu rike da takardar shaidan digiri da kuma na shaidar hnd ko kuma babbar diploma na kwalejojin kimiyya da fasaha wanda aka buƙaci a daidaita sahunsu musamman ma dai a tafiya ta tsarin mulki ko kuma ayyuka na ma'aikatan gwamnatin najeriya farfesa idris bugaje shine babban sakatare a hukumar kula da ilimin kwalejojin kimiyya da fasaha a najeriya wanda ya ce akwai buƙatan shugaban ƙasa muhammadu buhari ya rattaba hannu akan wannan doka doka kafin ya sauka daga kan kargar mulki nan da makonni biyu. To maganar HND da digiri tsohon magana ce kuma wannan alama ce na cewa ƙasar nan har yau bata ci gaba ba. Duk ƙasar da ta ci gaba ba da ta ci gaba ba sa zuwa suna nuna wani bambanci tsakanin mai HND da mai digiri. Fa wasu ƙasashen ma sun ma fi son mai HND domin shi yana da ƙwarewa na ayyukan hannu. Mai digiri kuma in ka bashi takarda rubutu to nan kuma shi zai iya ƙwarewarsa. To masana'an makarantu ko a ƙasar nan sun ma fi son mai hnd akan mai digiri to amma wajen aiki na public service shine aiki na gwamnati nan ake da matsala domin masu digiri sun kankana ko'ina a tsari na aikin gwamnati saboda haka suna taka burki ga ci gaba na masu hnd ha ana cewa in ka kai wani level ko na sha hudu ne grade level na sha hudu ba dama ka wuce ah, da wasu ka'idoji wanda ba su dace ba to yanzu dai ina national assembly wato majalisa ta tarayya ta kasa tana nan tana fitar da sabon sabon doka da za ta cire wannan bambanci tsakanin mai hnd da mai digiri muna fata kuma hukumomin gwamnati za su yi aiki da shi domin dama masana'antu su ba sa nuna bambanci hukumomin gwamnati ne ke nuna kuma muna fata in dokar nan ta fito shugaban kasa zai samu ta hannu kuma za a cire wannan bambanci kuma wannan bambanci dama tun fil azal bai dace ba wannan alama ce ta rashin ci gaban najeriya muna fatan an cire shi najeriya za su samu ci gaba yadda ya dace insha Allah. to masu sauraro karshen shirin namu na wannan mako kenan a madadin bakin namu dr bashir yan kuzo da kuma profesa idris bugaje da kuma jami'ar da ta bada umarnin shirin julie leather gresham naku babin jibrin ke fatan a huta lafiya sai wani makon. A gaida baban gida Jibrin, to yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Naziru Abubakar Sabo Gusau. Kace hakika ne shaida ne na halin da ma'aikatan zamfara suke ciki na rashin biyan su albashi a kan lokaci musamman cikin ɗan lokacin nan domin tun faduwar gwamna mai ci abin ya kara taɓarɓarewa. A don haka muke kira ga mai daraja gwamna Muhammad Bello Matawali ya gaggauta biyan sakokinsu kafin ya soka daga mulki shi kuma sabon gwamna mai jiran gado ya ɗauki matakin ganin ya warware irin wannan matsala da ma'aikatan zamfara suke ciki sai kuma ra'ayin Mohammed Ahmed Usman ga Makeri mai cewa al'ummar karamar hukumar Rijau tana neman taimakon gaggawa domin abin da ya same su a hare-haren da 'yan ta'adda suka kai Rijau inda suka yi garkuwa da jama'a masu yawan gaske tare da yi wa mata da ƙananan yara fyaɗe. Allah ya shige mana gaba ya kawo ƙarshen ta'addanci da ke laƙuma rayukan al'umma a jihar Niger da kuma ƙasa baki ɗaya. To ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantawa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantawa. To yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. tumarewa a takaice birtaniya ta sanar a yau litinin wani sabon shirin tallafin soja ga ukraine a daidai lokacin da shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya isa birtaniya don tattaunawa da prime minister rishi sunak shirin tallafin ya hada da ɗaruruwan makamai masu linzami da kuma jirage marasa matuka da ke aika wato hare-hare daga nisa taron ƙarshen mako na shugabannin hukumomin kuɗi na ƙungiyar g7 ta masu karfin tattalin arziki a duniya bai ware ƙasar china a matsayin barazana a cikin sanarwar da suka fitar a bayan taro ba amma alamu sun nuna cewa ƙasar mai karfin tattalin arziki na biyu a duniya za ta fuskanci cikas a taron koli da za a yi a hiroshima a wannan mako. a yayin da alamu suka suka bayyana cewa akwai yiwuwar zuwa zagaye na biyu bayan tattara kuri'un zagayen farko da aka yi na zaben shugaban kasa a turkiya shugaba rajab tayyip erdogan ya nuna kwarin gwiwansa a yau litinin cewa zai yi nasara yayin da babba abokin karawansa kamal yake cewa shi kuma zai lashe zaben zagaye na biyu Erdogan wanda ya kwashe shekaru 20 yana mulki kuma shugaba da ya fi dadewa a kan karagar mulkin kasar ya taka rawan gani fiye da yadda ake zato a zaben sai dai ya gaza samun kashi 50 cikin 100 da ake da bukata. bayan kirga sama da kashi 99.4 cikin 100 na akwatunan zaben erdogan yana kan gaba da kashi 40 da tara da digo hudu cikin ɗari kana abokin karawansa kamal yana da kashi arba'in a cikin ɗari a cewar shugaban hukumar zaben kasar wanda yake bayyana wa manema labarai To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da daddare za ku je mu dauke da wani sabon shirin. a madadin baba yakubu makeri da ya taya na gabatar da shirin da julie gresham wadda ta hada shirin da kuma ba da umarni da kuma injiniyan mu mr bell Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.